Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Aisha Mu'azu ce tare da Ibrahim Almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci cikin shirinmu na rana yau talata 16 ga watan Janairu na shekarar 2024 da fatan an wuni lafiya. To kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga kanin labarai. To Aisha dogarawan juyin juya halin Iran sun ce sun kai wani hari kan hedikwatar leƙen asirin Isra'ila wadda ke yankin Kurdistan na Iraki da kuma wani wuri na ISIS da ke Siriya. Kasar Koriya ta Arewa ta ce za ta yi watsi da manufofinta na ƙoƙarin sake haɗewa da Koriya ta Kudu. sannan isra'ila ta ce ta kai hare-haren jiragen sama a kudanci da kuma arewacin zirin gaza to kanan labaran kenan a cikin shirin kuma za ku ji cewa masu masana al'amuran shige da fice jama'a sun bayyana irin haɗuran da matasa masu neman inganta rayuwarsu ta hanyar ficewa zuwa ƙasashen turai suke tsintar kansu sukan fada cikin haɗaruwa daban-daban wasu ana tafiya da su a samu harkokin fyaɗe a hanyar tafiyar a mutu wasu damomin dawa cinye su wasu kuma sukan fada hannun 'yan fashi ko kuma barayin daji ni ban yi karatu ba dai na kowane kala amma saboda sauraron amurka irin abubuwan da kuma da muka iya wannan sauraron Kaɗan kenan daga ita irin ra'ayoyin da mutane suka bayyana albarkacin bikin cikar shekaru 45 da fara watsa shirye-shiryen muryar Amurka. Yana da ƙarin bayani a cikin shirin. Sannan kamar kullum a rana irin ta yau talata Muhammad Hafiz Babala na tafa da shirin noma kuma a yau akalar shirin ta karkata kan yadda takunkumin da ECOWAS ta kagabawa Nijar ta yi tasiri akan harkokin manoma a ƙasar. Sai kaɗan daga ra'ayoyin da kuma saurare kan aiko mana. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurare da fatan an wani lafiya ga labaran. Dogarawan juyin juya halin Iran sun ce sun kai wani hari kan hedikwatar leƙen asirin Isra'ila da ke yankin Kurdistan na Iraki mai kwarye-kwaryar cin gashin kai a cewar kafafen yada labaran gwamnati a yayin da rundunar ta musamman ta ce ta kuma kai hari kan wani wuri na isis a syria hare-haren na zuwa ne a daidai lokacin da ake ta fargabar yiwuwar yaduwar tashin hankalin wanda ya bazu a fadin gabar ta tsakiya tun bayan da aka fara fafatawa tsakanin isra'ila da hamas a ranar 7 ga watan oktoba ta yadda su kuma kungiyoyi masu dasawa da iran a lebanon da syria da iraki da kuma yaman suka shiga rigimar a matsayin martanin ta'asar da gwamnatin isra'ila mai tsatsoron ra'ayin yahudu ta tafka kwanan nan wadda ta yi sanadin mutuwar kwamandoji da dogarawan tsaro mun lalata ɗaya daga cikin manyan hedikwatocin leƙen asirin isra'ila da ke yankin kurdistan na iraki ta wajen amfani da makami mara linzami a cewar rundunar dogarawan juyin juya halin a wani bayani Ƙasar Koriya ta Arewa ta ce za ta yi watsi da manufofinta na ƙoƙarin sake haɗewa da Koriya ta Kudu. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya yi kiran da a kwaskware kundin tsarin mulkin ƙasar don a ayyana Koriya ta Kudu a matsayin abin da ya kira abokiyar gaba ta ɗaya kuma ta dindindin a yayin wani jawabi jiya litini a gaban majalisar koli ta jama'a. wadda ita ce majalisar jekanayika ta koriya ta arewar a cewar kamfanin dillancin labarai na koriya ta arewar kim ya kuma ce ya kamata kundin tsarin mulkin ya tanaji shirin abin da ya kira mamayewa da kassarawa da kuma sake kwace koriya ta kudu muddin yaƙi ya sake barkewa tsakanin manyan kishiyoyin junan To nan ba da jimawa ba Ibrahim zai dawo ya karanto mana sauran labaran amma kafin nan zamu buɗe taskar rahotanninmu daga Najeriya inda yunkurin neman rayuwa mai inganci kan ingiza matasa da dama daga Najeriya da wasu ƙasashen nahiyar Afirka ƙetarawa zuwa Turai ko kuma ƙasashen gabar ta tsakiya ba tare da takardun izini ba. Al'amarin da masana kan ce suna jefa rayuwarsu cikin barazana. Ga dai Hauwa Umar da ci gaban rahoton. Na ga hatta likitoci da wasu jami'an kiwon lafiya da kan kaura da takardun izinin shiga kasashe mawadata daga Afrika na tsintar kansu a matsayin masu tarbar baki a shaguna har wasu na da kwantura kaya. In ji kwararriya a lamuran shige da fice da ta yi aiki a Turai Dr. Grace Fel, a taron nazarin ficewar matasan zuwa Turai da aka gudanar a babban ɗakin karatu na tarayya da ke Abuja. Grace Isdafel ta kara da cewa wasu matasan kan kai ga siyar da jini ko kodarsu don su samu abin duniya. A nan saboda muna gani shine wannan ya kawo soke amma mutane suna je kasan turai din in sun shiga especially masu sun je ba su bi hanya ya kamata su bi ba masu sun kama su a wurin in sun cire kayan su suna sar at least kidney guda daya sun ce is about 265,000 dollar dola dubu dari biyu da sitin da biyar yanzu a dola kenan so in ka bumot amma in sun cire a can akwai mutane suna sar da kansu da with their knowledge da sanin su suna sar su ce a ah, ni na zo nan saboda ina sun neman kudi zan buya bukata a nigeria ku don cire guda ɗaya suna sarwana mu amma ba san masu sun kama sabon saboda sun san cewa ba su bi hanya ya kamata su bi ba ba za su ba su duka ko da so za su exploit su kuma again bayan sun zo sun doka musu koda guda ɗaya suna cire a times pancreas suna cire different kayan jikin mutum saboda magana kuda amma mutane ba za su iya fada ba saboda su kuma ba su bi hanya ya kamata su bi ba sun bi bayan gida ne ba su bi da kofa ba sun bi window ne mawallafin littattafai kan illar kaurar matasan ba bisa ka'ida ba ms dogara ya ce wasu ma daga matasan ba sa cimma burin isa turai don hatsarin da sukan yi kokarin tsallakewa a hanya mafi yawa ko kuma bangaren masu tafiya na farko sanannu ne akan fataucin kwayoyi wasu kuma ta hanyar tafiya da fataucin mutane sannan masu kuma neman kuɗi cikin su wanda ke ake tafiya da su sukan fada cikin haɗaruwa daban-daban wasu ana tafiya da su a samu harkokin fyaɗe a hanyar tafiyar a mutu wasu damomin dawa cinye su wasu kuma sukan fada hannu 'yan fashi ko kuma barayin daji. A nan dogara ya nuna taba kalashen silima na hatsarin da matasan kan tsallake don shiga turai kuma yakan zama kin bin shawarar iyaye don kwaɗaita musu hakan da wasu abokan su ke yi da kan dawo gida da mota ko wata kadara. A wannan wasan kwaikwayon an nuna mahaifiyarsa tana goyon basa ɗari bisa ɗari ya ta nemo kuɗi yawancin matasa in suka gyaru da kyau iyaye mata sun fi kusa da mata da yara kuma su yara a gida sun fi kusan jin maganan uwayensu kenan idan uba ya hana uwa ta goyi baya sai ɗaya kaga ya janye idan uba ya ce a bari uwa ta rika cewa a yi to ta yi kusa da ƴaƴanta sau da ana samun matsaloli na cewa abin da ake kokarin a hana wanda uban ke kokarin ya hana sai ga sai ya uku to kaga a nan wannan wasan kwaikwayon kaga ai uwa ita take dore mai gindi cewa ya hita ya fita ya fita Taron ya samu halartar wakilai daga cibiyoyin kula da shige da fice, yaƙi da safarar mutane da yaƙi da miyagun ƙwayoyi. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Hauwa Umar da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye yanzu ga Ibrahim Kalmasi Garba da kashin labarai na biyu. To Aisha, Firaministan Australia Anthony Albanese ya tabbatar cewa ƙasarsa na goyon bayan hare-haren da Amurka da Burtaniya ke kaiwa kan 'yan hutsi na Yemen masu samun goyon bayan Iran. Ƙungiyar 'yan tawayen dai ta yi ta kai hare-hare kan jiragen ruwa na ƙasa da ƙasa a tekun Bahar Al'ahmar. Amurka na kai hare-hare kan 'yan tawayen na hutu ne a matsayin martanin hare-haren da suka yi ta kaiwa. ta wajen amfani da jirage marasa matuƙa da kuma makamai masu linzami a kan jiragen ruwa a tekun na bahar al'ahmar wanda wani muhimmin wuri ne mai mashigar jiragen ruwa. Firaminista Albanese ya ce, We have sent the help that is required. We have operational support there at headquarters. Yace mun kai irin ɗaukin da ake bukata muna da kayan bayar da gudummawa a headkwata da ke Bahrain. A kullum mukan bayar da bayanan da suka dace kuma mukan ɗau duk wani mataki ne don kare muradun ƙasar Australia kuma har zuwa yanzu wannan ne makasudin goyon bayan da muke bayarwa. Ƙasar China ta yi sammacin jakadan ƙasar Filifinu yau talata don bayyana ɓacin ranta a hukumance saboda saƙon taya murna da shugaba Ferdinand Marcos Karami ya tura ma sabon shugaban Taiwan. A wani saƙo ta kafar X, shugaba Marcos ya aika ma Lai tek ɗan takarar jam'iyyar DPP mai mulkin Taiwan saƙon taya murna saboda zaɓensa da aka yi ranar Asabar. sannan ya ce yana hankoron kulla dangantaka ta kudda kudda shi dama jama'iyyar ta dpp ta daɗe tana zama mai goyon bayan 'yancin kan taiwan tana mai yin watsi da ikirarin china eh, na zama mamallakiyar tsibirin na taiwan Kai da Ibrahim ka almasi garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madala, yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. Albarkacin bikin cika shekaru 45 da fara watsa shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka. wakilin muryar amurka a birnin yamai sulemu mini barma ya haɗa mana rahoto na wato na a game da irin tasirin da tashar ta yi a rayuwar al'ummar Nijar. Dangantaka a tsakanin sashen Hausa na muryar Amurka da jama'ar Nijar abu ne da ya samo asali tun daga ranar da tashar ta fara gabatar da shirye-shiryenta. Shugaban kungiyar siyan ta 'yan kasuwar Empor Export Alhaji Yakuba Maradi wanda ya yaba da gudunmuwar muryar Amurka a harkokin jama'ar kasashen Hausa ya ce ya shafa shekaru fiye da arba'in yana sauraron wannan gidan rediyo ina sauraron murya amurka tun ina dan sarmai eh, tun muna gida muna jin daɗin shirye-shiryenku na faɗakarwa na wayar da kai akwai tsaka mai wuya kamar noma tushen arziki kamar eh, kasuwa yi miki dole kaga kamar shirinka na kasa ba kasawa ba shirin lafiya uwar jiki wallahi sun matallahi wannan shirin ya sa yau mata sun fahimci abin da ake nihi bisa ga zancen harkar lahiya. Matsayin sashen Hausa na muryar Amurka a wajen masu saurare a wannan ƙasa ya kai inda wasu ke ɗaukan tashar tamkar makaranta sakamakon darussan da ke tattare da shirye-shiryenta. Ni dai liman mato na azabis arba'in ina sauraron murya amurka wallahi tun ana yin shiri daya ni ban yi karatu ba dai na kowane kala amma saboda sauraron amurka irin abubuwan da ganu da muka iya wanda sauraron ta da ya samu ka samu kawai in ji abin da ake cikin duniya ina yi musu barka ko in ce in muka mu barka. Batun mutunta ka'idodin aiki wani abu ne da shugaban kungiyar kare hakkin dan adam ta kodayo Alhaji Mustapha Kadi ya ce muryar Amurka ta ya fice a kansa. Muna muku godiya bisa ga wato labaru tatacci masu inganci wanda kuke bamu masu unhanin kasashenmu masu unhanin iyalinmu masu unhanin kuma ma'aikacin nan namu wannan rediyo naku yana da babban aminci domin kakin su ba da labari sai sun samu dimun da kuwa gaskiya a kansa kenan gidan rediyo ne wanda kasashenmu na afirka gaba daya suna amfani da shi domin su samu labaru masu amfaninsu muna muku barka da wannan rana matasa na alfahari da wannan tasha a bisa la'akari da shirin shirye-shiryen da ta ware domin su abinda wani matashin dan siyasa habila rabiu ya ce manuniya ce kan yadda muryar amurka ke kallon matsayin wannan rukuni a sahun al'umma Da masu kafafe irin waɗannan babban abin da ake jira daga gare su shine wayar da kan al'umma da kuma zaburar da al'umma wajen ganin an samu ci gaba to alhamdulillahi akwai abubuwa da yawa da muke karuwa da su waɗanda kuma sashen hausa na murya amurka babu abin da za mu ce sai san barka uwaye mata ma ba a bar su baya ba wajen taya sashen hausa murnar zagayowar wannan lokaci na cika shekaru 45 da kafuwar sashen da ke zama tamkar lauyan da a kulliyomin ke fafutukar kare haƙoƙin bil'adama kamar yadda shugabar gamayyar kungiyoyin mata ta kongafen madam fatima kako ta bayyana tunda duk abu in ya tashi in sabgogi ne na kare hakin bil'adama ko kare hakin mata vewa tana kusa don ta samu bayani duk abin da ake buskan tuzuna ma mata da buskan kare hakin mata don ku godiya ce muke matuka a vewa kuma muna musu bonna anniversaire tare da yi wa sashen hausa fatan alheri waɗannan malamai sun zo da wasu shawarwari ya kamata a buɗe da ya ba fuskan hakkin mata fuskan rayuwarsu a zaman zamantakewa ta arme fuskan yara kana eh, yaya ne ya kamata a yi kula da eh, education eh, tun da kun ga yanzu tarbiyyar yara shi ma yana cikin kare hakkin al'umma a bil'adama. Duk wanda yake ma'abucin sauraron sashen Hausa ne na murya Amurka to ba za ka taɓa jin shi ba yana zargin wannan sashen da son kai wajen ko gudanar da labarai ko kuma sauran shirye-shirye wato dai muna son sashen hausa na murya amurka ya ci gaba da zama a matsayin dan ba ruwana wajen kawo labarai a yau dai harshen hausa yana da muhimmanci kwarai da gaske a cikin afirka kenan a cikin radiyon ku a soma wato karantar da al'umma wato hausa domin muna son mu iya hausa a rubuta ta kawo da muke jin a su radio ana koya wato harshen ƙasar tasu. Shirye-shiryen nan naku ba su bukatan wasu gyare-gyare da yawa sai dai in an samu ƙarin lokaci to kamar ciki da gaskiya ko a yi shi sau biyu ko kuma a ɗan ƙara mishi lokaci kaɗan. a ƙarƙashin ƙawancen aiki da wasu gidajen rediyo na cikin gida al'ummar nijar na sauraron shirye-shiryen muryar amurka ne ta fm ba tare da sowa ko kyas ba kuma domin ƙarfafa girman wannan gatanci voa na da tasha ta kashin kanta da ke watso da shirye-shiryen hausa da faransanci a tsawon awoyi 24 a kowace rana akan mita 200.5 a birnin yamai da kewaye sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a kai da sule mummuni barma da wannan rahoto to kada a shafa ana sare ne da sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc akan mitoci 1625 da kuma 31 yanzu kuma ga shirinmu na gaba Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma sannadi na gaba. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. masu noman dankalin turawa da albasa da leman zaki a yankin arewacin jamhuriyar Nijar sun hallara a birnin Yamai inda suka saba cin kasuwar shekara-shekara da nufin sayar da amfanin da suka noma. da yake an karya farashin waɗannan kayayyaki a bana inda manoman suka koka da rashin samun ciniki lamarin da ke da nasaba da takunkumin da kungiyar ecowas ta kagaba a ƙasar ta Nijar sanadiyar juyin mulki ranar 26 ga watan Yulin bara. A cikin shirin na wannan makon wakilin Musulun mini Barma ya tattauna mana da ɗaya daga cikin jagoron tawagar manoman Alhaji Duwa wanda ya fara bayyana mana irin halin da kasuwar ta bana ke ciki. Muna kawo kayan kowane shekara. So mm. yaya bana? Bana gashi nan da mun kawo shi shi ma sai dai bana babu kudi da yawa. Yanzu nan kudi ta nan ta muna kirebe kadan amma alheri ne. kaya gashi na yanzu mun kawo albasa mun kawo kwambutar mun kawo orange mun kawo tafarnuwa mun kawo kaya kai duka kayan maganar kamar akwai dankalin turawa akwai tafarnuwa akwai lemun zaki da albasa ah, kamar yaya farashi yake misali kowanne ko kilo kilo ko bahu bahu yanzu bon albasa kana san shika kawo shika goma sha fudu kilo hamsin oran shika har kasa haka nan ma yana samu kilo na kwamfutar kilo da ladiri ne da tsari da latamar amma sai wanda ya doki tona shi daga ton guda abin da ya gaba mhm. to ya tafarnuwa wannan shika uku take tiya tiya bahuwa abubuwa da lissafi sai ka sai an auna ba a ce maka ga yanda yake nan to amma alashi duwa wai ku ne ke nomawa sannan ku taho da koko a ku kawai kasuwancin ne kuke yi mun da muke da makamu mu muke noma da kanmu cikin garake mu ne muke hiddowa muna kawo nan dare da rana muna aiki ana iya cewa rashin cinikin nan na bana da kuka yi la'akari da shi abu ne da ke da nasaba da takunkumin da aka sa wa Niger bayan juyin mulki a wannan tabbat ne haka nan yana da nasaba da shi dan in muka kawo kaya nan ba mu sati sai mu yi command a kawo wani amma yanzu muna cikin sati biyu har yanzu na farin bai kare ba ni ya kawo haka na san dai takunkumi na shi yasa kasan an rage bankuna yanzu ko ina ko yanzu kana da kudi ba kana son miliyan guda ba ka samu in ka dari biyar ba ka samu haka nan ne ya kawo shi kawai Allah ya kawo sauƙin abun kawai. To a jimilce um, wani irin matsaloli ne kuke fuskanta gaba daya wannan harkoki tun daga can wurin noma har zuwa nan a zo a kasa a kasuwa a saida. Transport dauka kayan ga zuwa wanda ya fita aga da zuwa nan shi ya ke kawo matsala yanzu in ka kawo kaya da ka zo nan duro baya maka sai kai baka sai da ba matsala kenan ta shiga ko kenan ya kamata ka samo mishi kudin shi ya ta shi ya nemo wani aiki to amma gwamnati ba ta kama gwamnati ta yi kokari saboda ta ba mu wurin ga in ba ta ba mu ba mu zama nan gwamnati ne ta ba mu na wannan walwala kokarin da ta yi kenan amma magana transfer ah, kai transfer yaushe yaushe rabon duniya har ila yau sule ya tattauna mana da wani dan kasuwa wanda ya fara gabatar da kansa kamar haka sunana muhammad ibrahim ne daga ina wajen eh, iferwa ne to gashi kana ɗaya daga cikin masu cin wannan kasuwa ta shekara-shekara hmm. ah, yaya kaya sun yi so sumi-sumi ka zo da su mun zo da pomdeter de da, da eh, albasa da tafarnuwa akwai lemun shi ma lemun zaki eh lemun eh, wannan orange da su mandarin hmm, to yaya farashi yake farashi mu dai muna gani bisa kaya wanda ake kawo a transit lokacin babu wannan wanda ake hutawa da su daga waje eh muna gani wannan kaman shine ya fi sauki wannan namu ne eh, kamar nakun da arha idan aka eh, kwatanta da waɗanda ake shigowa da su da kasashen waje eh ya fi arha wannan namu haka muke gani hmm. ah, misali kamar yaya bahon dankalin turawa yake buhu dai wannan na na 50 kilo nan kilo 50 eh jika 20 a raison de ka ta samu da kilo kenan dala 80 ne eh, kilo eh an buhu haka eh na'am dala 80 ah to tafarnuwa tiya ko bahu hmm, tafarnuwa tiya ita ma tana yin kabi da rabi na'am mm kabi ah. da rabi tiya eh mm to yaya ita kuma albasa albasa ya zo da dama ta ita ma sak 11,000 ne jika goma sha da yabo bahu jika goma sha da kilo kenan eh, sha da yake hmm. to shi kuma lemon ha lemu yanzu kilo na sai da shi 150 mm. na'am eh. to yaya idan a kwatanta shi wannan farashi da yadda abin yake a can da ko kuma yadda ake samun abin a gari eh ka san yanzu kaman yanayin da muke ciki nan shi ne sa kaman muna gani kamar kasuwa ba ta gudu kamar shekaran da suka wuce shi na sa kamar muna da musu sauki haka mutane mm. da ba haka ba ake sai da kaya kasan mm. da kamar sun fi haka kadan kamar kana nan babu ciniki sosai eh kamar bisa shekaran da suka wuce ba mm. kamar ya dan rage da yabo amma dai alhamdulillah da dama ana samun bakin galgado me ya kawo haka abin da ya kawo haka kasan kaman rishin hanyoyin nan babu kaman da mutane kaman kaman maganar takunkumi an eh, bargo da aka sa eh suna zawa da mutane kaman na kasashen waje eh kasashen waje suna sai wannan kaya su masu tayi da su ko wani su dauka su ma su kai can mhm. shine kamar yanzu ya dan rage zirga-zirga na mhm. na kasashen waje kamar ya dan rage haka mhm. yanzu dai ka nan ne dai ciki ne kawai nan ne ake cin su cikin gida ne yanzu kawai ba su samu suna dan fita kamar da haka masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da wakilin mayamai sulamu mini barma da kuma julie leathers gresham da taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ya sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. Sauraro kafin mu ci gaba ga wannan saƙon. Lalle hakika shekara kwana ce. A ranar 21 ga watan Janairun shekara ta 2024 sashen Hausa na murya Amurka ke cika shekaru 45 da kafowa. Hmm, shekaru 45? Eh shekaru 45 kenan da sashen Hausa na murya Amurka ya kwashe yana watso muku shirye-shirye daga birnin Washington DC. kamar kullum wannan karon ma mun yi sauye-sauye a tsarin shirye-shiryenmu domin daidaicewa da zamani da kuma biyan bukatun ku masu saurare. Mun fito da wasu sabbin shirye-shirye na rediyo da suka hada da daga kawayenmu. Zamantakewa da Allah ɗaya gari bambam. Da kuma dandalin 'yan jarida. Lokutan muna nan ba su canja ba. Haka ma, mitocin da ake kama mu ma ba su sauya ba. Zamani riga a ɓangaren talabijin ma mun yi muku kyakkyawan tanadi tare da ƙirƙiro sabon shirin nishaɗi na dardumar BOA. Haka kuma a gefen sadarwa ta zamani za ku ga sauyi a dukkan shafukanmu na intanet tare da sabbin shafuka na duniya Amurka da tafiya mabuɗin ilimi har ma da ingantaccen shirin na na ji na gani da ke kawo muku faruwar al'amura kai tsaye a duk faɗin duniya. Sashen Hausa na muryar Amurka majiya kwakwara ta yada labarai da rahotanni. Ku kasance tare da mu a ko da yaushe domin biyan bukatunku shine muradinmu. ku ga su cikin ma'ana da tsari na birgewa. Wannan haka yake yanzu kuma sai kaɗan daga ra'ayoyin da kuma sauraron kan aiko mana ta saƙonnin email. Sakonmu na farko sakon haɗin gwiwa ne daga Usaini Dangwata Karasuwa tare da Baba Gana Alhaji Nuciya wata kal da Ado Salati goma ga annabin Rijau. Suka ce salam VOA Hausa. hakika matakin ci gaba da zakulo waɗanda suka yi sama da faɗi da dukiyoyin al'ummar najeriya da gwamnatin shugaba tinubu take yi wallahi muna lale maraba da wannan mataki daga ƙarshe muna addu'ar allah ya bamu shugabanni na gari masu kishinmu da ƙaunar ci gaban mu amin sai sakon attahiru hamisu garin yarima karamar hukumar kosul raba najeriya ya ce na rubuto wannan wasiƙa ta wani musamman domin taya hukumar wannan gidan rediyo na sashen hausa murya amurka murnar cika shekaru 45 da kafuwa a shekarun da ta kwashe tana watsa shirye-shirye a cikin harshen hausa Wannan gidan rediyo ya ilmantar da ɗimbin masu sauraron sa a ko'ina a cikin duniya inda ake magana da harshen Hausa. Muna alfahari da wannan gidan rediyo. Dukkan ma'aikatan wannan gidan rediyo na muku fatan alheri. Allah ya ƙara muku basira da hazaƙa. Ku ci gaba da ƙirƙiro mana shirye-shirye masu ƙayatarwa da ilmantarwa da kuma nishaɗantarwa. Shi ko wannan sakon cewa ya yi muna fata gwamnonin da suka samu nasara ta ƙarshe a kotu za su sauke nauyin da Allah ya ɗora musu na amanar jagorancin al'ummarsu mabambantan addini da ƙabila. saƙo daga Baffa Haruna Bajoga da Ibrahim Kaka Dillalin Mashina Bajoga. saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Aminu Kano mai da ƙaramar hukumar Garko. Ya ce salam VOA Hausa fata na garin Lamiri. Allah ya sa taron shekara-shekara da yake gudana a birnin Davos da zimmar farfado da tattalin arzikin kasashenmu na Afirka kwalliya ta biya kudin sabulu domin an daɗe ana ruwa ƙasa na shanyewa. To mun gode masu sauraron mu ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku. To kafin mu karkare shirin ga Ibrahim ya sake dawa da labarai amma wannan karan a takaice. To a takaicen dogarawan juyin juya halin Iran sun ce sun kai wani hari kan hedikwatar leƙen asirin Isra'ila da ke yankin Kurdistan na Iraki mai kwarye-kwaryar cin gashin kai a cewar kafafen yada labaran gwamnati a yayin da rundunar ta musamman ta ce ta kuma kai hari kan wani wuri na ISIS a Siriya. Ƙasar Koriya ta Arewa ta ce za ta yi watsi da manufofinta na ƙoƙarin sake haɗewa da Koriya ta Kudu. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya yi kiran da a kwaskware kundin tsarin mulkin ƙasar don a ayyana Koriya ta Kudu a matsayin abin da ya kira abokiyar gaba ta ɗaya kuma ta dindindin a yayin wani jawabi jiya litini a gaban majalisar koli ta jama'a wadda ita ce majalisar jekanayika ta koriya ta arewar a cewar kamfanin dillancin labarai na koriya ta arewar Isra'ila yau talata ta ce ta kai hari ko hare-haren jiragen sama a kudanci da kuma arewacin zirin Gaza kwana guda bayan da ministan harkokin tsaron ƙasar ya ce zazzafan yaƙi tsakanin Isra'ila da Hamas ya kusa zuwa ƙarshe. To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yanzu. Sai kuma zuwa can an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Mu sake dawowa da shirinmu na dare kuma na ƙarshe a yinin yau. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin. Sai Fiona wa nan dudu da ta shirya kuma ta bada umarni da ma wanda ya sada mu da ku Mr. Patrick daya Ni Aisha Mu'azu nake muku fatan ku kasa karasa wani lafiya ma'asala.